A wata tattaunawa da shugaban ƙasar Nijar ya yi Janaral abdulrahman Chani ya bayyana waɗansu ƙasashe waɗanda ba sa son ci gaban ƙasar Nijar ɗin haɗe da fitar da ƙasar Faransa ita ma daga ciki. To kafin mu je cikin labarin tsinin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa. Wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu na yau da kullum. A wata tattaunawa ne ta kwanan nan da shugaban ƙasar Nijar General Abdulrahman Chani ya yi ya bayyana cewar hakika shugaban kasar Faransa yana ɗaya daga cikin waɗanda ba sa son ci gaban ƙasar Nijar haɗe da al'ummar ƙasar Nijar ɗin baki ɗaya ta yadda ya hada hannu da shugaban kasar benin a dangane da yadda za a kawo karshen kasar ta Nijar wanda kuma shi kansa shugaban kasar Nijar din ya tabbatar da cewa ba komai ne ya jawo mai wannan bakin jini wajen shugaban kasar faransa ba in bacin yadda ya nuna baya bukatar su a dangane da tafiyar gwamnatinsa. Wannan hakan ya sa shi kansa shugaban kasar Faransa ya ga ta yaya ne zai bullowa wannan lamari sai ya samu haɗin kan waɗansu kasashe guda biyu waɗanda suke makwabtaka da kasar Nijar din. wato dai kasar ita kanta benin da kuma ita kanta kasar najeriya wanda ya ce a cikin wayannan kasashe akwai wa'anda suke sojoji ne wa'anda za a gansu da fararen kaya amma hakikanin gaskiya sojojin kasar faransa ne kuma ba kowa suke wa aiki ba sai kasar faransa kuma ba akan wani suke aikin ba sai akan kasar nijar a don haka shi ba shi da wani haufi ko kuma wani tsoro a dangane da mutumin da Allah ya kare to lalle fa zai iya kiran sa kai nuwa da shan Allah babu wani abu da zai dame shi a yanzu haka tunda ya san rabu ilahu shine ne yake tsaya masa akan sa lalle babu shakka wannan kalubale ne ga shugaban kasar faransa wanda kuma shugaban kasar nijar din ya ce babu gudu babu ja da baya yana nan har yanzu akan kudurinsa na ganin cewa ba zai canja ka irin yanayin yadda suke so ya zama mara tausayi ba ko adalci ko ya jawo mutanen ƙasar faransa ya kawo su ƙasar nijar ba zai iya wannan ba kuma ya bayanin bakin bodar su tsakanin su da benin ya ce babu lokacin bude ta idan kaga an bude ta sai ya tabbatar da ba wata matsala tsakanin kasar niger da kuma benin wannan ne zai sa kawai a bude bodar da take tsakanin su to masu mu na yau da kullum duka duka wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi a dangane da irin tona asirin da mai girma shugaban kasar jamhuriyar Nijar ɗin General Abdulrahman Chani a yau sai ku ci gaba da biyo mu da kwamen da lakin MDTV Hausa wanda yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran.